alkawari zaki so ni kin ce zaki rike ni ga iyayenki ki kai ni number one ke ta daya na rike zotawa zotawa ke ta daya a cikin miliyoyi kyakkyawa shakiki ke mana zotawa zotawa ke akwai matsaloli a kodayaushe yaushe batin ki nake ki kama hannu na ki rike masoyiya ta ki sake wallahi ni kishin ki nake ki kira da dukkan inda kike dole zana zo kewar ki nake a shirye nake zane da ke masoyiya maza ga duniya a domin ke ce fitilata kuma ke ɗaya zan riri kyakkyawa shakiki ke mana zotawa zotawa ina da sake akwai matsaloli a ta kin kai koli kina mini dariya ki so ni da gaskiya yi guri ɗaya. kin zama duniyanta kyakkyawa salamu alaiki ni ba ni suna rasa ki a zuciya na aje ki ki fito mi taɗi akan ki zanen shaɗi kina sani nishaɗi to yaya zan bar ki number one ke ta na yana rike zotawa zotawa ita daya a cikin miliyoyi kyakkyawa shaƙi kike mana zotawa zotawa na rasa ke akwai matsaloli ki guda ɗaya da zai yi zaɓi masoyiya mai adan hijabi kin mamaye duka jini da kalbi duk masu zargi sai na ɗauka ko za ta kai har aimin doka har a rudin na a girka ba za na bar ƙaunar ki batawa alkawar rabu bai taɓewa auren ki daidai morewa to makiyan mu ku ja baya jan aiki ne a gaban ku duk number one ke ta daya na rike zotawa zotawa ke ta daya a cikin miliyoyi kyakkyawa shakiki ke mana zotawa zotawa ina rasa sake akwai matsaloli